koki waɗannan ainihin mutane ba baƙi ba ne an san da irinsu kuma tuni aka maganin fitinarsu to kamar yadda imamu malik imamu darul hijira yake cewa babu abin da ya gyara waɗancan sai ya zan wannan abu shine zai gyara mu menene ya gyara a zamun nan da alƙur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabban to haka a wannan zamanin duk sa'ad da aka samu mutane irin waɗannan ƙur'ani ɗin da sunna za a ɗibo a yi maganin su in sun karɓa haka ake so in ba su karɓa ba ya rage masu amma kar ka sake saboda sun iyadda da ƙur'ani da sunna ka koma kana kawo hujjoji irin nasu na laukaniyat hujjojin falsafa da hujjoji na ɓata irin wannan domin masu ilmul kalam da aka tambaye su wannan ilmul kalam da suka kirkiro kun san babu dalili a qur'ani da hadisi suka ce babu shakka akan haka ne to me yasa sai suka ce saboda maguzawa daga cikin mutanen ƙasar greek ba za su yadda an ka ce musu Allah ya ce annabi ya ce ba don haka shine muka je muka kwaikwayo irin yadda suke hujja sai muke musu hujja da irin yadda suke yi a'a ba haka ake yi ba ma'ana in za ka wa'azantar da mutum ka wa'azantar da shi akan abin da yake tabbas ne wahayi ne Allah maɗaukakin sarki ne ya saukar da shi haka ainihin nassin alqur'ani ya ce qul inna ma unzirkum bil da me nake muku gargadi da me nake muku ainihin wa'azi ne muku wa'azi ne bil wahayi ai abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar malaman ilimin usulul fiqh irin su al-Imam Ibn Hazm suka ce wahayi nau'i biyu ne akwai wahayi matluwun shine alqur'ani wanda ake karanta shi ana tilawashi akwai wahayi ghairu matluwun wanda shi ba tilawashi ake ba sai dai a karanta shi a fassara ai wa mutane jawabi duk wanda ya kafirce ɗaya daga cikin waɗannan malamai suka ce ya zama kafiri don haka sai ka fahimci wannan da kyau ya kai mai saurare abin da ake cewa shine wannan malami da ya zo zai bayyana ainihin mas'ala dangane da sihiri sai da ya dogo shimfiɗa tukuna ya tabbatar maka da cewa sihirin akwai shi ka ji ayoyi da hadisai da ya kawo maka bai je ya ɗibo maka irin wannan hayaniya da tarka-tarka ba ayoyi ne don lokacin da annabi yake wa kafiran makka wa'azi shin ya ringa ɗibo wasu irin zantuttukansu ne na iyaye da kakanni ne musu hujja da su da me musu wa'azi qur'ani da hadisi kai ma ka tsaya ana wato abin da yake damun ka kai kana cewa ne dole ne sai ka shiryar da mutane kai inda ka bata kenan kai ta nan ne shaidan ya bullo ya batar da kai kai kana ganin dole ne sai mutane sun shiryu to Allah madaukakin sarki ya ce lasta alaihim bi musaitir ai ba a sa ka ka zama mai saitara a kansu ba ba cewa aka kai gadin imanin su dole sai sun zama muminai ba me aka umarce ka da shi al mubin ka bayyana bayani karara in ka bayyana ka tafi kai bacci duk baki ɗaya su kafirce ba kai asara ba duk baki ɗaya su imani babu abin da za su ainihin kare ka shi ashe abin da za ka gane shi ne duk sanda ka tashi wa mutum hujja gaya mishi abin da Allah ya ce annabi ya ce a shekul alama wahidu abdulsalam bani da ya tashi sai ya ɗibo maka Allah ya ce annabi ya ce game da sihiri ya tabbatar maka gaskiya akwai shi tun da ya tabbatar maka akwai shi ya rage masu musu game da shi kuma in sun gamtu da waɗannan dalilan su muke da su in ba su gamsu ba babu wasu dalilai kuma da za a bi dama da hagu a je a kawo musu sai kuma ya zo ya fara gaya maka cewa sihiri nau'i nau'i ne daga ciki akwai wani sihiri sunan shi sihiru tafriq da ya kawo maka sai ce dalilin da yasa ce akwai wani sihiri sunan shi eh, eh, eh, abin nan sihiru tafriq saboda Allah madaukakin sarki ya ce kaza a cikin suratul baqara ya ainihin kawo kaza ya kawo kaza mun karanto waɗannan ayoyi to muna kan karanta hadisin da malam ya hujja da shi ne saboda wani dogon sharhi da muka ɗauko tare da bayanai shi yasa ainihin sai lokaci ya ƙure mana a karatutukan baya idan ba a manta ba a sheikh wahidu abdulsalam bali ya kawo mana hadisin jabiru dan abdullahi allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda cewa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce lallai iblis kaga anan manzon allah saboda iya karatu saboda ƙwarewa a ilimi bai ce shaidan ba don akwai bambanci tsakanin shaidan da iblis dukkanin inda ainihin ka iblis to shaidan ne amma ba duk shaidan ne iblis ba ya kamata ka san wannan iblis shine oga kwata-kwata gaba ɗaya shi kaɗai ne da wannan sunan da wannan mukamin to duk inda ta kewaya ta kewan aka ce iblis shi ne wancan da aka gwagwarmaya da shi a cikin aljanna a zamanin annabi adam to duk sanda aka ce iblis ya ke nufi shaidan kuwa to wannan mukami ne a cikin aljanu kamar yadda general yake mukami ne a cikin sojoji jama'a mun gane wannan da kyau aha sai manzo Allah yake lallai iblis yana aje karagan mulkin shi akan ruwa wannan ruwa wata riwaya sai ta bayyana cewa kan teku albaharu in ya kafa wannan fadar tashi a kan teku sai ya tura jama'a shi ya ce aje a ci gaba da batar da mutane to suwaye jama'a shi su ne shaidanu ɗin shaidanu sai ya tura su sai tafi batar da mutane suna can suna taɓatar da mutane har yamma in te sai ce to duk wanda ya zo da sakamakon wani ƙasaitaccen aiki da ya yi to yau za a yi mishi naɗin sarauta to shi kenan sai wannan ya zo ranka ya daɗe ni kam sai da na sa ne ya yi ashar yau ya ce tashi ka ba mu yi abin da zai tuba wanda ya ce ranka ya daɗe ni ko sai da na sa ne ya kaza yau ni ko sai da kowa ya ta kawo rahotannin miyagun ayyukan da ya san ya sa ɗan adam ya aikata sai har an taho na ƙarshe sai ce ranka ya daɗe ni kam da na shiga gidan wane ban gushe ba sai da na ingiza shi na tunzura shi har ya saki matar shi sai iblis ya jawo shi kusa da shi ya ce ni'ma anta madalla da irinka sai ya mishi nadin sarauta aka ce sai ya rungume shi wannan hadisi al-imam muslim ya ruwaito shi kamar yadda muka yi to sai malam ya ce wannan hadisi yana tabbatar da cewa akwai sihiru tafriq ta ina muka gane haka shine shedanun aljanu ne ashe sukan sa irin wannan sihiru tafriq ya auku don ba dukkan saki ne yake faruwa ta hanyar shedanun ba amma ana nuna maka daga cikin nau'in saki akwai wanda yake faruwa sakamakon an yi wa wance asiri sai wannan shaidani sai zo sai ingiza ainihin wato Allah mai wasan nan ya sai ya ainihin ingiza mijin sai shi mijin sai ya ainihin sake ta idan mijin ya sake ta sai zan wannan ainihin asirin ya yi ta asiri kenan a kan shi kuma ya ainihin haifar da mugun aiki ita kuma a kanta to abin cewa a nan shi nau'in sihiru tafrik yanzu ya faru kenan ta hanyar wannan ainihin shaidanin aljani da boka ya wakilta a kan wance na haka wannan shaidanin aljanin sai ya sa ta ainihin tunzira mijinta ko kuma mijin ya samu zafin zuciya abu bai kai ya kawo ba shi kenan sai ya sake ta to wannan shine malam yake tabbatar maka da sihiru tafrik ta wannan ainihin hanyar idan ka gane wannan da kyau sai ka ga to yanzu babu shakka akan cewa ashe na ɗaya dai shaidanu suna ainihin mugun ta'asiri akan ɗan adam amma ayar da muka karanto a makon da ya gabata ita take bayyana maka me ake nufi da ta'asirin sai Allah ya ce wa mahum bi dharrina bihi min ahadin illa bi idhnillah duk ta'asirin da suke duk cutarwar da suke ba za su iya ba sai da izinin Allah shi wancan shaidanin aljani da ya zo ya ingiza mijin ko ya ingiza ta ta ci mutuncin mijin abu bai kai ya kawo ba shi ya sake ta ko ya ingiza shi shi abu bai kai ya kawo ba ya sake ta wannan shaidani bai samu damar aikata haka ba sai da izinin Allah me ake nufi da izinin Allah shine tsantsar karatun da muke kai a cikin ainihin wato karatun sahihu muslim da al-imam an-nawawi yake mana bayani akan kaddara ba ana nufin Allah yana tirsasa shi dole sai ya je ya aikata ba a'a haka ba ta faru ba sai da ainihin sanin Allah ba wai Allah bi Allah ya san haka za ta faru kuma Allah maɗaukakin sarki a cikin hikimar shi sai ya tsara haka to sai zama gudanar da wannan abu zai iya abkuwa ne yayin da Allah maɗaukakin sarki ya yarda ya ba da dama dama ba wai ta yarda ba ya ainihin bar wannan iblis wannan shidani dan ya aikata wannan abu da zai ja mishi ainihin hallaka kenan sai ya aikata sai al'amari ya tabbata cewa wani ainihin ya saki matar shi wannan irin ainihin sihirin shi ake kira sihiru tafrik asirin da za a haɗa ta da aljani wannan shidanin aljani ya rinka ainihin sa ta tana aikata wasu abubuwa ko kuma in bai samu damar nasara akan ta wajen ta aikata wasu abubuwa da za su zafafa mijin rai ba sai ainihin ya sanya shi mijin ya zafin zuciya abu bai kai ya kawo ba sai ya sake ta wannan shi ake kira sihiru tafriq to idan ka gane wannan malam ya gama maka hujjar da ya kawo kenan to amma saboda na so mu fahimci hadisin ne kuma tun wancan lokaci sai na ce wannan hadisi akwai dan uwan shi a cikin sahihu muslim wanda ke kara fassara shi sai na zo da wannan hadisi shine akwai wani yaro wanda yake farkon al'amarin shi hatsabibi ne a madina ba a gane hakikanin kanshi ba shin dajjal ne ko ba dajjal ba har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin gane haka ba to shikenan sai al'amari ya al'amari wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haɗu da shi sai ya ainihin dunkula hannu haka sai ya ce kai saf saf sunan shi ibnu sayyad menene nan na ɓoye maka sai ya ce huwa duk hayaƙi ne ka ɓoye sai annabi ya ce ihsa kau ka ba mu wuri ba za ka taɓa ƙetare matsayinka na ainihin maƙaryaci ba sayyidina umar ya kai bara zai kashe shi manzon Allah ya ce rabu da shi in wannan shi ne dajjal da ake tsammani ana zargin kowannan yaro ne dajjal kai baka isa ka kashe shi ba domin ba kai ne Allah ya ce zai kashe shi ba annabi Isa Allah ya ce zai kashe shi don haka kai Umar baka isa ka kashe shi ba in kuma ba dajjal ne, babu wata fa'ida ka kashe shi don haka rabu da shi to wata rana da annabi da abubakar da umar suna tafiya sai suka sake haduwa da saf shi ibnu sayyadi sai annabi ya ce mishi kai ka shaida ni manzo Allah ne sai ya ce a'a na dai shaida kai annabin yan ƙauye ne shikenan sai shi kuma ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka shaida ni manzon Allah ne shi ma yaron sai manzo Allah ya ce na yadda da Allah da mala'ikun shi da manzannin shi da littafan shi ma'ana in haƙiƙa kai kana cikin manzannin Allah ni dai na yadda da manzannin Allah in kuma kai ba manzo Allah bane ni dai na yadda da manzannin Allah shikenan khalas manzo Allah haka yake da hikimar magana to ana nan al'amarin ibn sayyad ya ainihin ruɗa jama'a wata ran sai annabi sallallahu alaihi wa wasallama sai ya ce mishi kai me kake gani ne sai ce maƙaryaci da mai gaskiya yana zuwar mun wato wani lokacin sai in ji an bani labarai waɗanda ni kaina na san ƙarya ne wani lokacin sai a bani labarai waɗanda gaskiya ne sai annabi ya ce to me kake gani sai ce ina hangen karagar iblis a kan teku to wannan hadisin daidai iya wannan kalmar sai ta ƙara fasara mana wannan to shine sai na ce a kusa da ƙasar Amerika, wadda ta iyaka da ƙasar Florida da kewayen ƙasashen da ke wannan wurin akwai wani shaiɗanin tsibiri wani yanki ne a cikin ainihin teku wanda al'amarin shi ya ruɗa duniyar ilimi musamman bincike na ilimin zamani an kasa gane menene ke faruwa a wurin nan domin jirgin ruwa bai isa ya kai gurin ba sai ya limi jirgin sama bai isa ya haye ta saman wurin ba sai a kaɓo shi me ike faruwa turawa sun yi iyakar bincike har yau karatunsu bai kai kan wannan abin ba amma kun ga manzo Allah ba da labarin wannan karatun fiye da shekara dubu ɗaya da ɗari shi yasa ya rage maka ko ka zama ɗan arziki ɗan halal irin albarka duk sanda manzon Allah ya faɗa da kai da malamin ka kun sani ba ku sani ba dole ku yadda in ba haka ba kun zama arna ka san wannan lallai ne turawan nan da kake gani ka tabbatar da cewa da su da iliminsu gazazzu ne don haka a makon da ya wuce a lokacin da muka wancan karatun muka bi ga misali turawa ne da suka ce maka ka daina ba ɗanka nono rinka bashi madara a cikin bulumboti kana nan kana bashi madaran nan cikin bulumboti suka dawo suka yi karatu suka yi bincike suka yi bincike suka yi bincike saboda kai qur'ani yayi maka baki ba ruwanka da qur'ani ga qur'ani fiye da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu yana nuna maka muhimmancin uwa ta shayar da nono har ayoyi ne su kutun da guda a cikin alqur'ani wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma raba'a kalmar yutimma din nan tafi ka je ka dubi likitocin musulunci me suka ce Allah ya ce uwaye mata su shayar da ‘ya'yayensu nono shekara biyu sai ce ga wadda take son ta shayar da ɗanta cikakkiyar shayarwa malamai suka ce duk ɗan da ya sha nono gwargwadon cika shekara biyu dindi ke ce shekara Allah ya ce inna iddata shuhuru inda Allah na ashara shaharan fi kitabillahi wata goma sha biyu shine shekara wata ashirin da hudu to wannan yaro zai zan yana da ƙwari matuka, ƙwarin nan fara tun daga ƙwarin ƙashi har ƙwaƙwalwa sannan da wuya ya tsufa ya rugu-rugu amma dubi tura ka gani wani aka jawo shi yadda ka san ɓeran masa ruwa da ke shi kuma da ka lissafa shekarun shi na sai a ce shekarar shi arba'in amma ya yi lugub sai ka gaba ture zaroro hakan aka ce maka shekarar shi na sai a ce ashirin da biyu kai ta kake wanka ne ashe kaninka ne na uku mun fahimci wannan da kyau ko to sai malamai suka ce tunda Allah ya ce shekara biyu shine cikon shan nono a wani wuri kuma ya ce wa hamluhu wa fisaluhu na shahara da ɗaukar cikin ɗa da yayan shi watanni talatin sai malamai suka ce duk wadda ta ɗauki ciki ya wata tara to wannan ainihin ɗa in ya fito sai a shayar da shi nono wata ashirin da ɗaya ashirin da ɗaya ga tara shine talatin kenan mun fahimci wannan wa hamluhu wa fisaluhu na shahara da ɗaukar cikin shi da yayan shi watanni talatin to anan kuma yake cewa a shayar shekara biyu dindi sai malamai suka ce duk sanda aka ɗauki ciki a wata shida sai ta haife shi to sai ta shayar da shi wata ashirin da hudu shine shekara biyu dindi ya cika wata talatin kenan suka ce ka'idar da ake bi ke to in ka tsaya ka fahimci wannan da kyau duk sai aka ƙetare wannan abu sai aka koma wurin turawa turawa tunda sun ce nonon uwa bai da muhimmanci sai mutane saboda sun zama 'yan tasha sai suka ce hayya haka abin yake sai suka bi shi kenan kamar shekaru ashirin ƙasa da suka wuce haka duk nono ake ta ba ya'ya sai kamar kwanaki ne kaɗan 'yan watanni da 'yan shekaru kaɗan da suka wuce shine aka fara dawowa kuma tura suka ce sun gano bincike kuma nonon uwa ɗin nan ya fi muhimmanci kai saboda zaƙewar bature ma sai ya ce yaron duk da aka haifa ma bai bukatan ma a bashi ruwa ya sha ko misalar zarratin nonon uwa din yana ɗauke da nau'in sinadarai na ruwa guda goma sha bakwai to kaji kuma to anan kai yanzu sai ka tsaya ka lura yanzu da can da tura suka ce maka shayar da nonon uwa bai da muhimmanci sun kafa maka hujja da aya ko hadisi a'a me yasa ka yadda da su kana ganin suna da binciken ilimi ilimin su nazari ne bincike ne manzan Allah ilimin shi almunazzal ne Allah ne yake gaya mishi kai tsaye ma'ana baka yadda manzan Allah malami ba ne, kana shakka sai muka kawo misali turawa yanzu suna cewa a daina wa 'ya'ya mata kaciya kaciya 'ya'ya mata tana kawo 'ya'ya mata su rinka yawan zinace zinace su rinka ainihin yoyon fitsari da sauransu muka ce to turawa Allah ya tsine muku albarka akan wannan magana saboda ta saba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah ya ba da ingantattun hadisai suna cikin sunan kubra ta al-Imam al-Baihaqi suna cikin littafin Amal al-Yawm wal Laila na al-Imam Ibn Sunni ka je ka karanta littafin Tuhfatul Mawdudi bi ahkamil mawlud na al-Allamah Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah ya gafarta mishi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sunnanta aiwa ya mace kaciya shin metete kaciyar ya mace shine a reɗe wannan ɗan zanko mai kama da zankon zakara manzo Allah ya ce a reɗe shi sama kaɗan sai ya ce wa ita wanzamiyar da ke wa mata in an haife su a lokacin kaciya ya ce ki reɗe kaɗan kar ki reɗe da yawa bai wuce mako guda ba sai muka zo muna hira da wani likita sai ya ce su kansu sun zo sun bincika sun gane ashe in an leɗe da yawa ne yake ba da side effect yake ba da illa amma in aka reɗe kaɗan ɗin nan to ya mace ta fi zama a cikin yanayin rayuwa daidai wa daida ita bata zama tana ƙin maza ba ita kuma bata zama ta kai matuƙa wajen son jima'i ba sai ta zama rayuwarta ta zan tsaka-tsaki to yanzu kun ga turawa sun fara ganowa kenan ko amma shi manzo Allah tuntuni ya faɗi ya ce karki reɗe da yawa shi abin da shi yasa in manzo Allah ya ce kai jilfatul israha kai duk malaman garin kun suka ce karkai kace Allah ya wadaran ku tunda manzo Allah ya ce in karatun ka bai gano a yanzu ba ka bi ake so yanzu kun ga waɗannan hadisai abin mamaki suna cikin sahihu muslim yau da rubuta sahihu muslim kwatankwacin shekara dubu ɗaya da ɗari uku turawa saboda ba sa son wani duk alheri da ya zo daga manzan Allah ba sa kaunar manzan Allah baki ɗaya, su duba sahihu muslim din mana cikin bincike binciken su da suke har su gano wannan abin amma sai suka ki saboda ba su kaunar wanda ya magana sai gashi addinin musulunci ya tabbatar wannan ainihin yaro a zamanin manzan Allah shedanu ne suka yi mai kashafi suka buɗe idon shi dan haka yana ganin suna nuna mishi fadar ogansu kwata-kwata shine ya ce wa annabi ina ganin wata karaga a kan teku sai annabi ya ce ai kana ganin karagar iblis ne a kan ainihin teku nan kuma gashi sai ya ce iblis yana aje karagar shi ne a kan teku to ƙarshen bincike malaman musulunci su da suka haɗa biyu da binciken da turawa suke yi da ainihin wannan ainihin hadisai sai suka gano wannan guri shine turawa suka sawa da Triangle da Triangle to shine in baka manta ba a wancan karatu muka kawo laccar da wani babban malami ya ainihin gabatar akan wannan da Triangle Malam Lawan Sule ya gabatar a ƙarƙashin Center for Islamic Legal Studies da su Malam Abdulkarim suka gayyata muka sanya wannan lacca sai lokaci ainihin ya kure shine a yanzu ma za mu sake ɗan ɗanɗana wannan ƙarshen lacca kamar yadda muka ce insha Allahu ta'ala ka ji bayanan nan da ainihin malamin nan yayi dama dai yayi bayanai dangane da irin haɗurra da suke faruwa a wurin an kasa gane menene yake faruwa har sai da al'amari ya kai aka samu wani babban malami kuma ɗan jarida kuma ɗan boko ba wanda ya ce ka kai karatun boko malaman iyayenka ne na da malaman ɗariƙa suka ce ɗan boko ɗan wuta kai kuma yanzu malaman ka yan shi'a suka ce maka ai boko ɗagutu ne su kuma bokon suka iya ba su iya larabci ba mamakin Allah mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka ya kamata jama'a su gane wannan wannan malami ya tashi ya har hada binciken shi na musulunci da aikin shi na jarida da karatun shi na boko sai ya zo ya newa wani ruqya yana magana da aljanin da ke jikin wani mara lafiya har shi ne suka yi ta tattaunawa da wannan aljani yi ta bayanai shi ne mun zo da ainihin samfurin littattafan shi da makamantansu insha Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu a takaice dai ga ainihin abin da shi malamin yake cewa to yi nan tambayoyi domin an tafi technological advancement sosai Yana ake yi sun yi yana gaya mu suna da rocket suna da kaza da kaza kai a injiniyarin da wani technology sun mu riga mun fi kuma kawai domin ya gaya musu kuma da hayan ma abubuwan hawan ku da karfe kuke yi to mu a dunnin aljanu da zinare muka yi na hau yaya ko ka taɓa ganin motar zinariya dukkan zinariya har taya ka ga mu ba mu kai wannan ne saboda haka ce duk irin waɗannan tun mun za mu zo wajen educational curriculum na aljanna ya ce su injiniyarin su ne da su ne duk suna karantawa wata rana za mu wani da yanayin da tsarin su da ilimi sosai ina ma akwai ya karanta arabin da hausa to kaga irin waɗannan abubuwan yake muke bayani yake to akan kai su ne sai a kai su can fadin iblis a ibe su a ida kayan tarihi a rika alfahari wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum haqa shi ba kullum iblis da mai akwai gaba tsakaninsa da mutum tun asali tarihin mutum wannan iblis din ba da ake cewa fadin shi wanda ya zauna da annabi adam ne to suka munna yau an ci mutane kamar yaki aka yi an ci mutane an kwaso jirgin su da kaza mutanen kuma za a yi su a yi ta jarrabawa a kan sai a kai su misali a kai su a kai su a mutum department a kai dubawa a yi a kwanci ido yau a kwanci kunne a gano duk abubuwan da za a yi mace san dan adam hanyoyi daban-daban yake to bayan wannan kuma wanda suka tsira akan yanka su ne a ranar da suke bukukuwa na su bikin iri da sauransu mutum na ɗauko a yanka na ji saboda haka irin abubuwan da ake yi kenan to ya tambaye shi ya zuwa ya za a yi irin supply na oxygen tun da sun yi a ruwan da sauransu bayan ya nuna musu a waɗannan abubuwa ne masu sauƙin gaske yau a kowane gurin hausa ma ku tafi da oxygen su kuma an ce an fi an fi ci gaba a ilimi saboda haka ba sai ai wani a kasa ba ga masu wannan wayi waye wanda animal rights da an mutum yana nufin a cikin yakin ciki saboda haka duk irin waɗannan yi miki bayani sosai to a ƙarshe ya gaya miki ce wanda ne ne mafita ita mafita ne kawai a bi Allah domin ba lokaci ne mun so da mun bayanai sosai na ayoyi da sauransu mun fita a bi Allah kuma za a samu nasara da sauransu ya faɗi ya kawo ayoyi fa idza qara'at al-qur'ana fasta'in billahi min shaytanir rajim innahu laysa lahu shay'un an yadina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun ta zuwa karshen aya to daga ƙarshe sun yi fiye da tsawo an kuma sallama ya fi za mu taƙaita ana amma a bayanin mu na gaba darasin mu na gaba za mu ga irin da halittar aljanu take rayuwarsu aure mutuwa sana'o'insu tsarin iliminsu kuma wani lakcin wanda muka ce mai tasirin aljani akan mutum ne shi ma za a yi magana shi ne ya aljini yadda yake tasirin shi a mutum wasu hanyoyi yake zai fasar da mutum wasu hanyoyi ake zai abubuwa iri ne kuma shi ma mutum ne yana da tasiri kan aljani za a yi magana waɗannan abubuwa a darasin na gaban Allah to a ƙarshe na ƙarshe shi ne mai amfani wannan binciken ko to farko dai amfani wannan bincike don a gurguje ne da za mu sai shi sosai ba zai shi farko dai zai ƙara masa imani domin Allah ya faɗa mana a cikin alƙur'ani akwai aljanni akwai mala'iku akwai iblis akwai idan ba lokaci da yin bayanin bambancin aljanni da iblis alƙur'anin nan fa da yin sauka ba ya sauka ne don wasa ba abin da yake ciki ba labari ne kamar tatsuniya ya shi ne ya wuce ba ko ba za ka ce labarin mutanen da bane su ne kawai zai amfana a'a tun daga nan da Allah ya saukar da alqur'ani ya zo gare ni ka san da shi har zuwa tashin alkiyama zai amfani to ake faɗin aljannu da ake yi a ciki da iblis da sauransu ma kawai an kawo su ne kawai don yanzu ba saboda haka yanzu in da ba ka yadda da aljannu ba to kila wannan ya kara maka ka yadda cewa akwai aljannu kuma akwai irin abubuwan da suke yi hadisan manzon Allah da suke nuna aljanni ka ka yi tsare ka karanta abubuwa na tsare da aljanni da shedan da sauransu ka gani za a cewa lallai a ce ya kamata kai wannan sannan bayan haka nan zai kara mana ilimi sannan kuma zai kara mana tsoron Allah sannan kuma zai sa mu rika dawama ga bin Allah tabaraka wa ta'ala to da wannan na mu takaita mutum ana ya san musamman da alkhairi wa salamu alaikum wa a wa to alaikum salam wa rahmatullahi wa a takaice kamar yadda ainihin jama'a suka ji wannan ainihin malami Allah ya saka mishi da alkhairi su ma mutanen santa mune musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi ka ji waɗannan bayanai dangane da ƙara haskaka maka akan ma'anar wannan ainihin wuri da ya kasa ganuwa ga ainihin turawa waɗanda mai yiwuwa kai ka allantar da su kana ganin su ne iyayen gidanka addini su ne iyayen gidanka a rayuwa eh ba mu ce maka kar ka je ka ainihin yin bincike da binciken da turawa suke ba amma duk abin da ya zo maka na malaman fiqihu ma aka ce ka gwada da qur'ani da hadisi ne daidai ka karba an bai daidai baka ka watsar musu balle turawa wanda mai yiwa wani sai ya sha kwaya tukuna shiga ɗakin binciken wani mai yiwa in zai shiga ɗakin binciken zai shiga ne daga shi sai tawul a kwankwason shi yana fito mun fahimci wannan da kyau ko to ashe ya kamata ka tsaya ka yi taka tsantsan a kan yadda za ka rinka ɗaukan abubuwan da turawa suke kawo maka duk abin da suka kawo maka auna shi da alƙur'ani da hadisi abin da ya dace wa alkur'ani da hadisi sai ka karba abin da ya saba ma alƙur'ani da hadisi shi kenan ba za ka karba ba ƙarin bayani dangane da maganar kaciya ɗin can ta 'ya'ya mata sannan sai wani ya rubuto tambaya shin wannan harka ta kaciya abu ne da ke da alaƙa da ibada ko ko abu ne da ke da alaƙa da ainihin mu'ala abin gaskiya saboda Allah al'amarin kaciyar ya mace al'amari ne wanda ke mu'amala addini mu'amala ce ta addini in ka je kana karatu in kai zurfi a cikin ilimin usulin fiqh za a kasafta maka yadda ayyuka suke a musulunci za a ce maka akwai abin da yake tsantsar ibada ce kamar sallah kamar azumi kamar ainihin zakka in ka tafi ka tafi kuma sai ka ji ana ainihin ce maka daga ciki akwai abubuwan da suke kuma tsabagiyar mu'amala ce sai a buga maka misali kamar aure kamar kaza kamar kaza sai a kaza ana buga maka misali akwai abin da yake mu'amala ce amma ibada ta shiga ciki shine irin waɗannan jihadi da ainihin makamantansu to haka wannan harkar ta kaciyar ya mace haka harkar kaciyar ɗa namiji al'amari ne wanda yake hudda ce ta yau da kullum amma addinin musulunci ya shigo ciki don haka ya cuɗanyi ibada ce da mu'amala don haka ji aka ce maka wajibi ne in aka haifar maka ɗa ko aka haifar maka ya sai ka yi mata ainihin kaciya ko kuma sai ka yi mishi kaciya wannan ita ce ingantacciyar magana kaciya ba mustahabi ba ce kamar yadda wasu malaman fiƙi suke cewa da ya mace da ɗa namiji ana musu wannan kaciya ne ranar bakwai ranar da bahaushe ke cewa ranar suna wannan shine abin da sunna ta ce a aske kan wannan ɗa namiji ita ma wannan ya ta mace a aske kanta haka sunna ta ce sunna ta sake zuwa ta ce an aske kan sai ainihin a auna sai a bayar da ainihin sadaka haka kuma ma'ana a bada sadaka gwargwadon nauyin yadda aka auna gashin sa'annan kuma sai a shafa mishi ko a shafa mata ainihin za'afaran din akai to duk waɗannan turawa sai da suka yi mana dameji a wannan harkar galibi yan boko waɗanda bokon su shine bokon da bahaushe ke cewa dan boko dan wuta to galibi irin waɗannan yan boko in aka haifa musu ƴaƴa musamman mata ba su aske su sai ce haba ya mace kuma yaushe za abin nan haba ai ba za ta yi kyau ba mace kuma da ƙwaryen molo to ƙarya kake yi sai an yi mata wajibi ne wannan a cikin addinin musulunci kai ya kai fasikancin nan ya kai wasu har maza ma ba a yi musu aski to wannan bala'i ne wanda ka je ka karanta littafin ibnul qayyim tuhfatul mawdud bi ahkamil maulud ka je ka ga hadarin a haifar maka da ci ainihin aske kanshi shi yasa yau yana ciwon kai yau an rasa menene ke yawo a cikin kanshi a ce za a tafi ingila za a tafi america za a tafi ina za a tafi ina bukata ba za ta sa taba biya ba har abada sai ran da aka dawo aka sallama wa manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu dan haka jama'a kun ji babu shakka akan cewa ainihin shi sihir din nan gaskiya haƙiƙanin al'amari akwai sihiru tafrik ta ji ainihin dalilai sun tabbata a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ya rage yanzu shine ainihin mala ya ce ta'arifuhu menene ta'arifi na sihiri in aka ce ainihin sihiru tafrik ne ake nufi kana jin ana ta cewa sihiru tafrik menene definition din shi ake da sihiru tafrik mala ya ce huwa amalu sihiri tafriki bainar zaujai. shine a je a yi sihiri domin raba tsakanin ma'aurata biyu a yi asiri don a raba mutum da matar shi aw li basil bughd wal karahiyati baina sadiqain ko kuma a yi ainihin asiri don a yaɗa ƙiyayya da gaba a tsakanin abokai guda biyu aw sharikai ne ko kuma abokan hudda guda biyu wani abokinka ne na kasuwanci abokin kasuwanci zuwa yana sarar kaya wurinka ko kuma kun haɗa gwiwa kuna ƙaraba kai ka ba da kuɗi shi kuma ya je fatauci to sai asiri dan a raba ku to irin wannan asirin sunan shi sihirut tafrid ga ka'idar da nake so ka rike shi yasa kaga malam yayi yi ya dige dige saboda wannan sihirin nau'ukan shi na da yawa wato sharikaini sadiqaini hamimaini kaza duk wasu da suka haɗu to duk abu biyu in suka haɗu in aka yi asiri aka raba su shi yake nufi sihirut tafrid dan haka kuciya da bahaushe ke cewa bahaushe yana da wata hausa sai ce an yi wa wani kuciya in bahaushe an yi wa wani kuciya an yi mishi asiri ya baggarin saboda abin da yake faruwa asali kamar larabawa ne da suke kiran canti a tsayaratu abin da ya sa in mutum ya fito sai ya tsu da safe in ya saki tsuntsu in tsuntsun ya dama sai ce akwai sa'a wannan tafiya in tsuntsun ya hagu sai ce babu sa'a sai fasa tafiya dan haka sai suka kira wannan abin asiratu ai daga atairu tsuntsu ina fata mun gane wannan wannan irin asirin aka yi maka shi a ƙasa Hausa sai kaga kuciya ta sauka kan kan eh, abin nan katangarka tana sauka kan katangarka tana tashi yadda ta tashi din nan to zaka bar garin duk inda ta tafi za a yi asirin a hada da ita ne ba za ta zauna garin ba duk inda ta tafi can zaka je ka zauna can zaka ƙara rayuwarka to zai ba wuce ke kiran irin wannan sihirin kuciya sai ka ji an ce an yi wa na kuciya mun faci wannan da kyau in aka yi asiri dan a raba mutum da rai shi ma sunan shi sihiru tafrik wannan dole ne a bayyana maka da hausa dan abin da yake faruwa shine galibi ana yin karatu tuntuna a ƙasar nan amma ba a iya haɗa mutane karatun da waƙe in al'amari mun daɗe mu suna ta koya mana akan karatu akan alhabbatu sauda'u shifa'un min kulli da'in manzo Allah ce habbatus sauda tana maganin kowace cuta sai malaman mu su ce wani abu ne da sai a kasar Makka ake samun shi haka ake ta fassara ana ta karatu Allah ya saka da alheri ana ta ana ta karatu haka ana nan sai da Allah ya yi mana gamdakatar sai aka gane ai wannan alhabbatus sauda ita ce bahaushe ke kira baƙin algaru ko kuma baƙin Algaribi. ga ta nan a wurin 'yan kudi in ka tafi duk yan kolin garin ku zaka je ka samu suna siyar da ita to amma da sai a ce mana tana makka sai a makka ake samu wato kasa gane menene fassarar kaza menene annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi da kaza misali annabi sallallahu alaihi wasallama yace alkam'atu shifa'u sihiri mecece kam'a daddawa yau fa hausa ake yau an koma biyu ke kenan daddawa ba daddawa irin wannan da ka sani ta miya ba akwai wani ɗan tsiro da yake fitowa sai ka ga yayi malafa yayi hula haka kamar siffar daddawa sai ba haushe yake ce mishi daddawa to manzo Allah yake tana maganin sihiri a'a ai Hausa ta nake ni ba Kano ne ba zazzagi kai kuma ya ba bare ne ba sakwaci mun fahimci wannan da kyau ko yau daddawa ake ce mata anan saboda haka wannan daddawa ba daddawan miya ta kalwa ba ka kiyaye da kyau kaka je ka kwaba daddawa ka ce albani ne yace ba albani ne yace maka ba wato tsiro ne ga ya fito hakan aka yi ruwa musamman sai gan shi ya fito sai ka ga kanshi kamar yadda siffar daddawa take karinar da ta sa ba bahaushe yake ce mishi daddawa kenan to manzo Allah yake alkam'atu to irin wannan sai ka je in suka sai su ce maka wani abu ne sai a kasan maka ake samu gashi kuma ya fito a bayan ɗakin ka to abin da muke so shine a rinka haɗa wa mutane karatu da yadda abin yake don su rinka fahimtar karatu ko mun fahimta jama'a yanzu kana karatun littafin a tibbun nabawi na al-imam ibn al-qayyim duk magungunan nan da ya faɗa suna nan akwai su a nan ƙasar Hausa duk abubuwan nan da ya faɗa a cikin littafin at-tibbun nabawi suna nan a nan ƙasar Hausa amma sai a ce maka wani abu ne sai a ƙasar maka ake ko mun gane wannan da ke jama'a to abin da muke so shine za a iya zuwar maka da mara lafiya sai su ce an yi mata kuciya ne to karkai zo abin nan zo da roro da baki kai ma ka zama kuciya ko ka zama harbiya mun fahimci wannan da kyau ko a'a ka fahimta sai ka rinka hada in baka gane ba in suka me kuciya sai suka ce an yi mashi asiri ne ko an yi mata asiri ne dan ta bar gidan mijin ko dan ta bar garin ko dan duk abin da ka ji sun ce maka an yi asiri ne dan a raba kaza da kaza sai ka ce sihirul tafrik kenan duk inda ka ji ana kokarin yi asiri a raba abu biyu da ke haɗe to shi ake kira sihirul tafrik kai da gaji ai ka ji yadda sunan shi ke asirin rabawa mun gane wannan da kyau akwai mutumin da zai ga riga a ka ya jarabtu da ita ya rasa yadda zai samu wannan riga sai asirce ka sai ka ji baka san riga sai kai wa dillali ka sayar sai je siya in aka zo aka ce ala gafata malam wannan kuma fa sai ka ce sihiru tafrik kenan ka'idar da ake bi nake son ku gane dan ba zai yi a lissafa ba za a iya maka asiri a raba ka da abin hawanka za a iya maka asiri a raba ka da kaza misali wani matsafi sai ya ainihin asiri yana da ainihin jaka sai ya asirta jakar duk inda yake yawo da jakar in ya ga wata doki mai kenan godiya ita ce doki ta mace in ya ga wata goɗiya dokanya ta mace da ɗan ɗanta yana son ya sace sai ya tura wannan jakar tashi yana turawa ta je wannan ɗan dokanya yana ganin shi sai biyo shi kawai sai biyo wannan jaka in aka je a yi shari'ar duniyan nan rasa yadda za a gane kan al'amarin alƙali ya ce to kai ka taɓa ganin inda jaka ta haifi doki sai ce to ni dai gashi ta faru a wuri a ce to yanzu ka ya sha nonon mu gani sai ya tura shi sai je durƙusa sai ya sha nonon jakar ga uwar shi sai ya kibinta sai ya bi jakar to in aka zo aka ce maka ala gafarta malam ku ne ke kare asiri wannan wani iri ne sai ka ce sihiru tafrik ka fahimta ka'idojin da ke guda ke mun fahimci wannan da kyau ko asiri ne ya yi a kan duk inda yake son ya raba wata eh, dokanya da ainihin ɗanta ko raƙumi ko makamancin haka dan jaka idan doki ya barbare ta ta tashi haihuwa ba doki take haihuwa ba kuma ba jaki take haihuwa ba sai ta haifi ainihin alfadari to wannan ya aka gashi raƙumi wannan ya aka gashi godiya ɗan doki sai da aka je aka samu wani ƙwararren alƙali da aka je aka kai mishi matsala sai ce a je a dawo rana kaza da aka je aka dawo wannan rana kotu ta taru ana ganin wannan shari'a yaya za ta kasance yan jarida ne kowa ya zo shi kenan kawai sai alkali ya aiko cewa a ce yau ba zai samu fitowa ba yana haila wata shigantaka ai da shigantaka ake maganin ta alkali na haila sai shi mai jaka ya ce a'a alkali namiji yana haila ne sai aka ja ga alkali sai ya fito ya ce ka taba ganin da jaka ta haifi doki za ka yi mana shigantaka ne <laughs> shi yasa aka ce in baka da basira ba a naɗa ka alƙali sai kana da basira in wani tubu shari ne kai yaushe za a naɗa ka alƙali kana ga ga na Umar yana zaune akan karagar shi wata mata ta zo ta ce ranka ya dade mijina kwana yake sallah ya wuni azumi Sayyid na Umar yake ni'mar zauji zauji madalla da miji irin naki kin dace ustaz yana sallah yana azumi ta ce wallahi kwana yake sallah ya wuni azumi ce ni'mar zauji zauji madalla da mijinki tana wallahi ba abin da yake sai sallah sai azumi sahabi na zaune gefe ubayu ya ce ranka ya daɗe baka gane matan nan fa ta kawo kuka ne mijinta baya sauraron ta da rana ya wuna azumi da daddare ya kwana sallah to ita fa sai ce to kamar yadda ka fahimta yi mata shari'a haka ake adalci duk abin da baka sani ba kai ka gano matsalar ta to yi mata shari'a ƙaida ke duk sanda ka je wurin likita ya bincika ya bincika ya ce ya gano kana da cuta kaza ya ce ba da magani kuma ƙarya yake ya gano cutar a to kai ka gano matsalar ka yi mata shari'a sai ya ce alayya bi zauci a je a zo da mijin aka je aka ainihin taho da miji ustazu gashi nan da magogin shi ne a baki da dagaggen wandon shi ne yana azumi ba abin da ya shafe shi shi zahidi ne yana zuwa aka ce to kai mai gida mata ta kawo ƙararka kana azumi da rana kullum da daddare kuma ka kwana sallah kun ga ita ma matan nan tana da basira ba ta zo ta faɗa abu na rashin kunya ba cikin hikima shi kenan sai ainihin na Umar dai yana zaune shi dai kam <laughs> ga naɗi ga katuwar kujera sama ga wani bafade ne zai shari'a haka ilimi yake duk abin da ya fi karfin ka ka bashi guri mun gane wannan da kyau to haka al'amarin nan ya faru sai aka tambaye shi kai me yasa kaza yace shi ba wani abu ya kai shi ba kawai yana karanta qur'ani ne yana jin irin azabobi da Allah yake zai shi yasa ya gabari ya dage shi kawai dalilin shi kenan ce to ka kyauta amma fa kasancewa tana da haƙƙi a ka saboda ƙwarewa da hikima sai suka koma da waka suke magana da junansu shi da waƙa yake tambaye shi shi alƙali kenan shi kuma mijin ya bada amsa da waka haka duk da aka gama bincikarsu sai shi wannan mutum ya ce to ka sani da cewa matarka tana da haƙƙi a kanka kamar yadda ubangijin kama yana da haƙƙi a kanka ka kwana ɗaya biyu uku kai ta sallaka kai ta azuminka ran na hudu ka tafi ka kwana ɗakinta sannan ka wuni ba azumi sai na Umar ya ce dakata ina ka samu wannan magana a littafin Allah ka ji yadda ake kowaye magana wallahi ba in kantin kwari yake ɗorawa a ka saboda naɗi kantin kwari nan ne tushen yadi fa a Kano don kantin kwarin ce akan shi ba wai naɗi ba saboda eh, naɗi kar ya baka tsoro sayyidina Umar ya ce ina ka samu wannan a littafin Allah sai shi wannan mutum ya ce baini wa bainaka kitabun mai a' littafin Allah na tsakanina da kai ba Allah ya ce a mata hudu ba to in mutum yana da mata hudu yawa kwana ɗakin Khadija gobe ɗakin Aisha jibi ɗakin Sauda ranar na hudu sai kwana ɗakin Fatima to don haka yanzu kwana na ɗaya ya sallah ya azumi ita ce matar shi ta fari kwana na biyu ya sallah ya azumi matar shi ta biyu kwana na uku ya sallah ya azumi matar shi ta uku kwana na hudu kuma mata ta haƙiƙa ba ta majazi ba yace fiqhun da ke ciki kenan sai na Umar ce ka je na naɗa ka kai ne alƙalin alƙalai kai ne alƙalin Basra gaba ɗaya kai ne babban alƙali to in baka da kwakwalwa ba za a naɗa ka alƙalanci ba jama'a sai kana da basira saboda wata mas'alar ba za ka ga nassin ta karara a Qur'ani ba wata mas'alar ba za ka ga nassin ta karara a hadisi ba malaman fiqh ba su tattauna nassin karara ba ba wai dan ba su sani bane amma wani abu sai ya faru ne yake sa ka fahimci yadda harkar take ai bukhari da muslim wannan mas'ala je kaka karanta cikin fiqh sunna mujalladi na biyu babun aure bukhari da muslim ai sun ruwaito ainihin hadisi daga sayyidina Anas wata mata ta zo ta ce manzo Allah ya rasulullahi mijina in na tashi ina sallah da daddare kaji kuma akasi shi kuma ragon maza ne baya sallah in na tashi ina sallah da daddare ya hauni da duka da rana ina ɗauki azumi kuma ya karya mini da yake manzo Allah ya fi duk duniyar nan iya alƙalanci duk wani alƙali da kake ji ana chief joji kaza duk karya ne manzo Allah ne gaskiya mun gane wannan da kyau ko manzo Allah bai ce ashe wani dan wuta bane sai je ya ce a zo da shi duk sanda aka kawo karar wane ya ce kaza wane ya aikata kaza kar kai hukunci sai ka ji daga gari shi ka duba abin da ta ce dan mace in ta je za ta faɗi matsalar da ta faru tsakaninta da mijinta da wahala ta adalci don haka ba za ta ce ai ga yadda matsala sai ta ce da ta tashi sallah da daddare sai ya hau dukanta to ka kagan wani ne sai ce a'a to a jawo ƙarshen A ara'aita allazi yanha abdan idza salla ara'aita in kana abdan ala huda kaza kaza fa nad'u zabaniya shike a zuba mishi zabaniya aka kaga ba haka manzo Allah yake al'amarin shi mun gane wannan da kyau jama'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce a zo da muje. da rana kuma in ta ɗauki azumi ya karya mata shine matsa mata da karfin tsaya ya sadu da ita ba azumi ya karye ba aka je aka zo da miji kai mai gida an kawo ƙararka yau ƙara ta uku baya sallah sallah asuba sai safiya ta yi bai sallah asuba sai sallah safe yake yi kaga duk waɗannan laifuka an ka dube su zahiri laifuka ne amma da yake manzo Allah babban alƙali ne salawatullahi wa salamu alaihi sai tambaye shi kai ka ji alage kenan kai ka ji koke-koken da ake a kanka na ɗaya kaza na biyu kaza na uku kaza me zaka ce akwai wanda ya fi manzo Allah demokradiya babu duk wannan demokuraɗiyya da ƙarya ce kafirci ce demokuraɗiyya gaskiya sai qur'ani da hadisi gashi nan ƙarar shi aka kawo matar shi ce sai manzo Allah ya ce kaji abin da ce me zaka ce ya gaskiya ne in ta tashi tana sallah da daddare ina hauta da duka ba ta ƙarya ba dan su sahabbai su kuma ba za su ha'ince ka ba ba zai ce ƙarya take ba in kai ne zaka ka ce ƙarya ne shi sai ce gaskiya ne ina dukan ta in ta tashi sallah duka sosai in ta ɗau azumi gaskiya karyawa nake kuma ba na tashi ina iya sallah asuba sai gari ya waye gaskiya ne duk da haka manzo Allah bai ce kai dan wuta bane sai ce me dalilin ka dalili haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko dai za ta fara sallah tun farkon dare har a salatu ni kuma ta banni ni kadai a gadi to shine sai in turmi shaitan haudu kanta to saboda Allah shin ya zo gadin gado ne ko ko shi ya auro malama ne saboda Allah kaga ashe dukanta ya da ku na biyu azumi in ta tashi kullum ita kenan da rana azumi kaga akasin waccan kaga da sun haɗu shi kenan sai su zaman su waɗancan wannan kullum azumi ta ma azumi to haka Allah yake dama ba in aka yi aure sai ce Allah ya saba hali kaga wancan Allah ya bashi shi ga ibadar ita kuma tana son a dan more wannan kuma shi kuma ya more ita kuma tana son a ibada shi kenan sai ice kullum sai ta ɗau azumin nafila kullum azumin nafila da daddare kullum azumin nafila ai afwan da rana shine yace shi kuma da ta dauki azumin sai tirsasa mata sai ya karya azumin jama'a kun ji wannan sallar asuba fa me yasa kake yin da safe baka tashi da asuba sai yace haka gidanmu muke gaba ɗayan jinin mu babu wanda yake iya tashi da asuba sai gari ya waye sai manzo Allah yanzu yanzu mutumin ya gama amsa tambayoyin da aka mai dalili aka ce me yasa tunda kace haka ne me yasa ya kawo dalilai yanzu manzon Allah zai hukunci sai ce sallah dai to kar ta sake yin waɗannan salloli sai in mijinta ta gama sauraron shi tukuna don haka da daddare zaki na ki zaki kaza to gama biya wa mijinki bukata don biya wa mijinki bukata farin Lami wajibi ne dole ne sallah ko ce ba dole bace wannan tunda ba sallar isha bace ba magariba bace azumi kuma ya ce daga yau ba ke ba ma duk wata mace kar ta sake ta ɗauki azumi in ba na farin laba matukan mijinta na nan sai da izinin mijin azumin ashura zaki azumin tasuwa zaki ke ce sista litinin da alhamis Allah ya faka miki da alheri amma sai mijinki ya baki izini in ba haka ba manzo Allah ya ce bai halatta ba kar kuma ki je kina yawo ai ya hana ni azumi ya hana ni ibada akan haka za a kashe aure a'a bai hana ki ibada ba dan wannan nafila ce in kullum mijinki yana buƙatar ki da rana shari'ar musulunci ta halatta mishi ba wanda ya ce ba a saduwa da ainihin mace da rana sai wasu fafikai ne suka je suka tsara wata wasiya wai wasiyar da manzon Allah ya wa Aliyu ya kai Aliyu kanka kwanta da matarka da rana za a haifi ɗa marasa kunya duk yaran muciya da cikaji da sabon gari da zariya da yan iskan duniyan nan duk da rana aka sadu da uwayensu mutane sai su rinka magana wadda psychologically ma barna ce kamar magana da suke in an yanka wa ɗabin suru zai rashin kunya duk ƴaƴan nan yan iska ka je ka binciki limaman anguwar su raguna aka yanka musu kuma ga sunan yan iska ne hala la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ya kamata mutane su gane wai manzo Allah ya ce wa Aliyu kakka sadu da matarka tana kaza tana yanzu sayyidina Ali da ya kasa tambayar manzo Allah hukuncin mazi saboda yace saboda sirkin shi ne shine zai je manzo Allah ya nemi shi wannan irin karatu karatun yan daudu ya jama'an musulmi mu rinka sanin abin da zamu ce manzo Allah ya ce wasiya ce kuma abin mamaki fiye da shekara dubu ɗaya fa aka kaga ta malaman hadisi ya fi shekara dubu ɗaya suna raddinta amma abin ta kai wannan wasiya ko gobe ka tafi kasuwar zariya kasuwar kano kasuwar ina ka ce wasiya manzon Allah ga sayyidina ali akan zaman aure wallahi za su fito maka wani dan shedanin littafi ne dan karami haka mun fahimci wannan da kyau ko to shi kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kar matar da ta sake yin azumin nafila a halin mijinta na nan sai da izinin mijin nata kun je da manzon Allah ya maganin wannan mas'ala sai mas'ala ta gaba ita ce me mas'alar sallah sai manzon Allah ya ce duk sanda ka farka shine lokacin ka sai ka yi ta dan haka in dai ba ganganci bane da doguwar hira ka shara da gangan ka tsaya kana hira ba ta da ma'ana ba ka kwanta ba sai karfe uku aka tashe ka karfe biyar ka kasa sai karfe goma na safe to ka tabbatar da cewa ka aikata mummunan laifi amma ka kwanta yadda ya kamata ka kwanta a ɗabi'a irin taka sai ainihin ka kasa tashi sai zan abin ya zama ɗabi'ar ka duk juyin da zaka ba zaka iya tashi ba amma a kaddara da za a tashe ka zaka iya tashi kaga ba matsala nan in ka ki tashi ka ki tashi amma nan in dai kai ka kwanta in dai an baka tashin kanka ne sai ka ji karamne yara da kwanukan koko ko kuma sai ka ji yaro yana tallan kamu ko makamantan haka sannan ka tashi to wannan sai manzo Allah yake san da ka farka din nan shine muktarinka shine larurinka sai kai alwala ko inda janaba jikinka kai sai kai sallaka a lokacin nan manzo Allah yake kai yanzu kayi ta akan lokacinka hadisi ne sahihi yana cikin ainihin sahihul bukhari da ainihin muslim jama'a mun gane wannan da kyau ko to jama'a kun ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ainihin maganin duk waɗannan al'amura baki ɗaya a shekul allama wahidu abdulsalam bali hafizahullahu ya ce awwalan abu na farko da za mu fara karantawa a cikin wannan ainihin wato matsala ta sihiri na tafrik anwa'uhu sihiru tafrik din nau'i nau'i ne kaga yadda ake maka ilimi tun farko aka ce maka sihiri ya kasu nau'i takwas ko tara sai aka zo aka ce maka na ɗaya shine sihiru tafrik to yanzu sihiru tafrik din kuma kaji aka ce maka shi ma ya karkasu kashi kashi duk wanda zai iya rike a ƙasa classifications a cikin ilimi ba zai taba zama malami ba sai a ce maka ibada ta kasu kashi biyu akwai farilla akwai nafila daga cikin ibadojin farilla wadda akwai nafila cikinta akwai farilla akwai sallah sai a ce don haka sallah akwai farilla akwai nafila maka zo sai a ce maka ita sallar tana da farillai kaza tana da sunnoni kaza tana da makaruhai kaza tana da abubuwan da ke bata ta kaza in dai har baka iya rike waɗannan irin karkasa ilimi da ake baka taba zama malami a kowane fanni ko boko ko muhammadiyya shi yasa ake son ana koya maka abu karin kanatsuwa sai malam ya ce awwal nau'i na farko daga cikin anwa'u sihri tafriq at-tafriqu bainar rajuli wa ummihi yi asiri dan a raba tsakanin mutum da uwar shi akan yi wannan irin asirin mun kawo misalai akan haka musamman irin waɗannan zamanin sai mu rinka buga misalai da abin da yake faruwa akwai waɗanda suke 'yan boko ne fasikai mata su sun ƙi aure gaba ɗaya ta zauna ta kai wajen shekara talatin ko shekara arba'in ko makamantan haka ta yi karatun boko ta yi digiri ta dingire duk baki ɗaya tana da gida tana da motoci tana da komai shikenan ba za ta ainihin aure ka ba sai in kana da kuɗi kana da kuɗi to za ta aure ka to in ta aure ka ta zo cin kuɗin ka ne sai zan kana nan da wani babban ɗa to yaya za ainihin ta yi wajen ta ga ta raba ka da ainihin wannan ɗa domin wannan ɗa mai yiwa yana sha makance ta daga samun ka a daidai to sai ta je sai a yi maka ainihin asiri sai zama a tafriku bainar rajuli wa abihi kenan shine eh, gaba ta biyu da za mu samu misalin wannan kenan to akwai kuma a tafriku bainar rajuli wa ummihi din wanda ya buga mana misali sai ainihin a yi asiri a raba tsakanin wane da uwashi ko kishiya ce ta yi ko kuma kamar misalin da neman a karatun baya wani mutumin yakan rabu da matar in ya rabu da matar shi sai ɗan ko yar da ke tsakaninsu sai ta jarabtu ko ya jarabtu da son uwashi sai shi uban ya rasa ya zai yi sai je asiri sai raba ɗan tsakanin shi da uwar shi ko ya asiri ya raba yar tsakaninta da uwarta za ka yi mamakin waɗannan abubuwa ba muna faɗi da zato ne mu ma muna yin ruƙuyan nan muna ganin irin duk kafircin nan da ke faruwa na waɗannan ainihin irin mutane waɗanda sai dai shirya Allah Allah ya kiyaye asani na biyu at-tafriqu bainar rajuli wa abihi akan yi asiri dan a raba tsakanin mutum da uban shi na uku الثالث bai التفريق rajuli wa akhihi akan yi asiri dan a raba tsakanin mutum da ɗan uwan shi ko matarka ta ga cewa dan uwanka yana hana ta samun ka daidai sai ta asiri sai ta raba ku da kai da ka ba kwa jituwa da kai da wanka ba kwa jituwa ko kai da kanwarka ko makamantan haka الرابع نهدو التفريق بين wa وصديقه akan yi asiri a raba tsakanin mutum da abokin shi aboki da aboki ne zai kaga sun waye gari sun zama baran baran alkhamis na biyar at-tafriqu bayna rajuli wa sharikihi fi tijarati aw ghayriha akan yi asiri dan a raba tsakanin mutum da abokin kasuwancin shi ko abokin zaman shi a ofis ko abokin hudda shi ko makamantan haka a ga cewa a ofis din oganku director general ne minista ne shugaban kasa ne gwamna ne ciyaman ne sarki ne ya yadda da kai ya ja ka kusa to kenan sauran fadawa sauran ma'aikata sai a je a yi asiri dan a raba da kai da wannan mai gida naka ko makamantan haka Allah ya kiyaye a asadis na shida akwai at bainar rajuli wa zaujatihi akan yi asiri a raba tsakanin mutum da matar shi malam ce wa hadha an-naw'u aktharuha wa aktharuha wannan nau'i shi yafi hadari kuma shine yafi yawan yaduwa musamman a waɗannan zamun nan a yi asiri dan a raba tsakanin mutum da ainihin matar wannan irin asirin yafi yawa ko dai kishiya ta tafi wurin ainihin boka ai asiri dan a raba tsakanin eh, mijinta da ainihin uwar gidan da ta samu ko tsakanin amaryar da yayo akan yi haka ko kuma ainihin kishiya ko kuma ma'ana wani aboki ya sa a yi asiri dan a raba ka da matarka wai yana ganin ko matarka tana neman ta shiga tsakanin kai da shi yadda bai samun ka a daidai kuma kun san abin da kai ci jama'a duk masu yin asira asiran nan <coughs> wallahi har yau ban taɓa samun wani da yawa wani asiri saboda wata manufa ta lahira ba misali a ce yau an naɗa wani ya zama limamin juma'a an zo an kawo mishi alkyabba an kawo ragon sallah an kawo kaza kana jin haushi ina ma da kai ne ka je kai mishi asiri dan a cire shi daga limanci a saka kaga wannan matsala ce ta duniya amma te kama da addini ko wallahi ba ma taɓa samun haka ba duk wanda zaka gani kai tsaye ne matsala kawai zuwa ga duniya ne kai tsaye ne kawai duniya ce ta sa ike nema shi yasa zai ce ayi asiri a kashe wani ayi asiri a kori wani daga ofis ayi asiri a raba wani da wance abubuwa ne na kafirci Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda yadda lokaci ya kure insha Allah ta'ala sai kuma gobe za mu zo sai mu ci gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah